Cikin sauri ta ɗago kanta ta kalli Umma ta ce tabɗi, amma ya ma raina min hankali. Yana ka birma ya rasa ba zai birma a ƙauyensu sai ni, ni wallahi ba na son sa. Umma ta ce ai kuwa yaya Habu ya ce in dai kin amince za a ba shi. Umma ba na son sa, kuma ai babban yaya ya hana mu kula kowa. Da wannan maganar ta Umma ta gamsu saboda ta san burin yayan nasu bai wuce a ce ya ga sun yi karatu mai tsawo ba. Washe gari da safe karfe bakwai daidai harabar gidan ta yi musu. Gaba ɗaya kwamfan ɗin gidan interlock ne, sai wasu manyan motoci masu numfashi guda huɗu da suke parking space. Daga can gefe kuma wani waje ne aka ware aka ƙawata shi da grass masu yawa. Sai ball da suke zuba a wajen, da alama suna buga ball ne wani lokacin. Kowacce tana sanye da yunifom ɗinta, yunifom ɗin ya musu kyau sosai, musamman Wahida. Farar riga ce mai dogon hannu wanda yake ɗauke da links tare da ɗan ƙaramin hijab wanda da kaɗan ya rufe musu bires ɗinsu sai siket ruwan toka da kaɗan ya wuce gwiwarsu. Bai sauko ƙasa sosai ba kasancewar makarantar ba ta musulmi ba ce. ‘Yan biyu kam sun saka doguwar safa ta ɓoye musu ƙafarsu Wahida kuwa ba ta saka safar ba, shi ya sa farar ƙafarta ta bayyana sosai tamkar baturiya. Safar tana hannunta sai kuma fullback ɗinta mai shegen kyau da ta rataya a hannunta guda ɗaya. Hips ɗinta ya fito sosai a cikin skirt ɗin duk da buje ne. Dukkaninsu babu mai kwali sai dai hijabin kowa akwai hula a jiki. Ta bayan hijab ɗinta kuwa kana iya hango duhun gashin kanta wanda ta nannaɗe shi dai a cuci maza da shi. Ba ta je kusa da ‘yan biyu ba don ta san ba ko da yaushe suke zama inuwa ɗaya ba. Direba ne da kansa ya buɗe musu bayan motar suka shiga ya rufe. sannan ya ja suka bar harabar gidan yana sauke su a makaranta ya jiyo dama haka yake idan ya sauke su juyawa yake sai kuma in tashi zai zo ya ɗauke su kowa class ɗin sa ya nufa yan biyu suka nufi SS3 duka su biyun ita kuma Wahida ta yi SS2 ta kusan shiga aji Aryan ya sha gaban ta, cikin sauri ta ja baya ta tsaya ta ce haba Aryan miya hakan yan biyu suka juya suka kalle ta suka yi kwafa tare da shigewa aji Jiya jiyan nan ta gama cewa Umma babban yaya ya hana su kula samari. Saboda ɗan kabarma ya ce yana son ta. Amma ga shi nan kullum sai ta kula wannan tatsitsin yarin mai kama da lagwani. Sun mata magana a kansa amma ta ƙi ji. Ajinsu ɗaya ita da yaron saboda maza da mata a haɗe suke sai dai kowa da layinsa. Hannunta ya kama suka shiga cikin ajin ko kaɗan ba ta yi yunƙurin ƙwace hannunta ba. Ajin babu kowa sai su kaɗai kasancewar sun shigo da wuri. Kallon ta ya ce wa Hida, jiya kwana ne ina mafarkinki, kuma kin san me? Ba zan iya bari har anti ta shigo ajin nan ba tare da na yi tozali da kyakkyawar fuskarki ba. Fararen idanunta ta juya ta ce Allah da gaske, to in haka ne ba ni labarin mafarkin naka. Ba zan ba ki labarin mafarkin da na yi ba sai kin min alƙawarin za ki ware ni na tabbatar da abin da ya faru a cikin na. Ta yi tunanin wani labarin da ban zai ba ta, kai tsaye ta ce na yi ma ina jin ka. Hannunta ya sake kamawa duka biyun yana shafa tafin hannunta. Ya rage murya cikin sigar raɗa ya ce Wahida ina son ki sosai, kar ki bari a raba mu kin ji? Ya ƙarasa magana yana tura ta jikin bango. Idanunta ne suka yi wuri-wuri ta fara kallon ƙwayar idonsa. Ta ce, Aryan, me ya hakan ne? Me kake yi haka? Kallon idonta ya ce, abin da na gani a mafarki zan tabbatar da shi a yanzu. Yana gama faɗar hakan, ya ɗora hannunsa a kan bobs ɗinta ya matsa da ƙarfi. Lokaci ɗaya ta ji wani irin shock ya kama ta tun da ke ba a taɓa yi mata haka ba sai yau. Ƙoƙarin ɗauke masa hannunsa take daga ƙirjinta amma ta kasa saboda yadda ya mata riƙo ba na wasa ba. Kana ganin yadda yake ka san sabon shiga ne. Hannunsa guda ɗaya ta buge saboda azabar zafin da take ji maimakon ya sake ta sai ya maida hannun kanta ya riƙe tudun gashinta da ta yi a cuci maza da shi. A daidai lokacin Uncle Tunde ya zo wucewa ta bayan windo na ajin a nan ya tozali da su. Ihu ya saka yana kururuwa tare da nuna su Wahida da hannu. Nan da nan malamai suka taru kai tsaye ofis ɗin darakto aka tafi da su kankace me. Har labari ya watsu cikin makaranta. Sai da aka kira 'yan biyu a gabansa aka kwantar da Wahida da Aryan aka zane su. Sannan darakto da kansa ya ce ya kore su daga makaranta da ita da Aryan da su kansu 'yan biyun. Ya ce ba ya buƙatar ahalinsu a cikin makarantarsa. Kuka ‘yan biyu suka fara suna ba shi haƙuri, idanunsu ya yi jajir, kasancewarsu farare amma haka suka ƙi haƙura. Wahida ta tashi ta kaɗe jikinta ta ce aikin banza aikin wofi. Babu tambaya babu komai kawai za a rufe mutum da duka. Ko kuma kun tsaya sai wani koke-koke kuke kuna ba su haƙuri. ai ba za ku nuna min ranku ya ɓaci ba sai kun kashe ni kun kai wa uwata ta, idan kun gama kukan sai ku taho mu tafi tana faɗa haka ta fice daga ofis ɗin babu wanda ya mata magana a cikin malaman saboda sun san ba ta da kunya wahida virus za ta faɗi abin da ya faka. haka A bakin titi suka haɗu da ita ba su ce mata komai ba sai sharar hawaye kawai suke ita ce ta tare musu a daidaita suka shiga. Haka kuma ita ce ta faɗa masa inda zai kai sara lokacin ‘yan biyu kawai hawaye suke sharewa. Amma kana kallon fuskar ka san cewa a kusa suke. Sun cika sun yi fam, kawai neman fashewa suke. Suna hanya sai tsaki take saki ita kaɗai saboda gabaki ɗaya breast ɗinta bala'in zafi suke mata. ta ɗaya kar babban yaya ya ji. Ta tabbatar idan ya ji wannan labarin ta mutu. Su kuma 'yan biyu sun yi tunanin da su take wannan tsakin saboda haka sai ta ƙara tunzura su. Ana ajiye su daga Nafef ɗin ta yi gaba, suka biyo bayanta ta juya ta ga yadda suke tafiya a tsorace, ita kanta tsoron yadda za ta yi bayanin abin da ta aikata take yi. Bare kuma su. Amma yadda ta ga jikin intasar yana rawa sai abin ya bata ta haushi, lokaci ɗaya ta saki wani tsaki. Za ta ci gaba da tafiya in biyu suka haɗa ido, dama ga shi ta ja an kore su daga makaranta. Ai kuwa ba su tsaya sauraron komai ba suka rufe ta da duka. Mai gadi hankalinsa yana kan rediyo sai ihun Wahida ya ji. Cikin sauri ya nufe su ya fara Rabiya. Umma tana a zaune a falo tana breakfast tun da su Wahida suka tafi school sai yanzu ta samu ta zauna tana cin abinci. Wayarta da ke gefe ne ta kara ƙara, lambar Hauwa'u ta gani matar Iliyasu ɗan Kabirma. Ta ɗauka suka gaisa cike da kulawa Umma ta ce Hauwa ashe dai za ki kira mu ya gida, ya mai gidan naki da su Halima. Hauwa ta dariya ta ce Hajiya, wani mai gida, ai mu ɗaya da zuwa ganin ku tunda muka dawo na rasa gane kansa. Sai dai ma na yake da tashin hankali ina rabuwa da shi ƙarshe ma ya ce na tafi gidan mu ya sallame ni. Sai daga baya nake ji a shi neman aure yake shi yasa ya saki ni. Ai ba ma tare ina gidan mu Hajiya. Gaban Umma ne ya yi mummunan faɗuwa. Haƙiƙa idan zancen Hauwa'u ya zama gaskiya, to a kan Wahida mijinta ya sake ta. Tunda shi ne yau Baba Habu magana yana son ya ƙara auren. Salati ta fara a fili ta kasa dainawa har arwa Hawwa'u ta kashe wayar. dan ita kan ta yi tunanin saboda zancen sakin da ake mata ne ya sa Umma wannan dogon salatin. Wayarsa ce ta sake ƙara sunansa ne yake yawo a kan sikirin ɗin wayar. Nelson ta yi tunanin Hawwa'u ce ta sake kira shi ya sa ba ta duba ta ga mai kiran ba, kawai ta ɗaga. Mai gadi ne ya shigo da gudu yana faɗin hajiya hajiya hajiya. Yara fa suna harabar gida suna faɗa gaba ɗayansu suna dukan ƙanwar tasu. Na raba su sun ƙi rabuwa. Umma bata ce komai ba ta fito compound ɗin gidan nan fa ta ga ‘yan biyu suna kuka suna dukan Wahida. Jikin Umma har rawa yake saboda bata gama fita daga alhinin labarin da Hauwa'u ta bata ba na saki. Tsawa ta daka musu, Intisar, Ihsan, me haka ne me ta muku? Cikin shashshekar kuka isan ta ce, Umma, kama ta aka yi da saurayinta a aji yana shan bakinta shi ne darekta ya kore mu gaba ɗayanmu kuma ya ce ba ya son ganin ahalinmu a cikin makarantarsa. Lokaci ɗaya idanun Umma ya kawo ruwa, cikin rawar murya ta ce, "Ina lillahi wa inna ilaihi raji'una wahida. Duk abin da yake faruwa, babban yaya yana ji ta wayar, wanda bai kashe ba, ita kuma Umma ta ma manta ta ɗaga waya. Yana jin yadda ta take rawa alamun tana gab da fashewa da kuka ya sauri ya kashe wayar. To da alama dai yau sarar Wahida za ta tabbata, za a kashe ta a kai wa Umma gawarta. Wajen training yake shirin tafiya saboda after two days akwai match ɗin da za su buga a Qatar. Dafe kansa kawai ya ya rasa yaya zai yi da wannan yarinyar, dole gida zai tafi, ya je ya ɗauki mataki a kan maganar. Tun kafin baƙin cikin ta ya kashe musu uwa, gara ya je ya yi maganinta. sai ya ɗauka ya yi bukin flight sannan ya shiga toilet a gurguje ya yi wanka ya fito, ɗaure da tawul a ƙugunsa. Gaba ɗaya jikinsa a murɗe yake musamman hannunsa kasancewarsa farin mutum, sai hakan ya ƙara wa lallausan gashin ƙirjinsa kwanciya. Akan faffaɗan ƙirjin nasa fatarsa sai glowing take tana wani irin ƙyalli saboda yadda hutu ya ratsa ta. Towel ɗin da ke jikinsa ya cire ya walla shi kan gado sannan ya fara feshe ilahirin jikinsa da perfume. Wandon jeans ya saka amma bai sauko masa har can ƙasa ba, tsohon wandon bai ƙarasa har ƙasa ba. Daga gwiwar wandon kuma ya ɗan tattare kaɗan. Ya saka farar riga mai haɗe da hula ya ɗauki ɗin ɗinsa fari ya saka da kuma face mask baƙi. Banda baƙin gashin kansa da kuma baƙin Max ɗin da ya saka babu wani abu baki a tare da shi. Briefcase sai ya duba yana ganin ta ya buɗe ciki ya ƙara gyara wa dollars ɗin da suke ciki zama sannan ya rufe ko ina ya fito daga gida. dagogon da ta yi ta kalli Umma cikin kuka ta ce Umma wallahi ƙarya suke, ni babu wanda ya sha bakina, Allah Umma karya suke mun. Umma ta wanka mata mari ta ce ashe baki da kunya yayin na kike cewa suna miki ƙarya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu wahida har kin san ki bawa namiji baki ya sha? Ta karasa magana tana zama a ƙasan comfort ɗin. ‘Yan biyu suka kama ta suna bata hakuri sannan suka ja ta domin su karasa falo. Tafiya suke amma Umma ta banda faduwa babu abin da yake. Tana tunanin anya kuwa Wahida ba za ta saka mata hawan jini ba wata rana. Sai yanzu ta sake yarda da irin yadda babban yaya yake musu tsauri a kan samari yaran. Yanzu ma da aka hana su kula samari yarinya tana kes idan kuma an ba su damar kula samari menene zai faru? To amma yaya za ta yi? Idan ta tsine mata Idan mata ma sake tambaɗewa za ta yi sai dai kawai ta yi addu'a Allah ya shirya mata ita. Suna ƙara sawa falo ɗaki Umma ta wuce. Su ma 'yan biyu suka wuce ɗakinsu, Wahida kuwa ɗakin Ummanta ta wuce. Ta tsugunna tana ba ta haƙuri kamar ta gari. Duk abin da ya faru can ƙasan ranta wani irin sanyi take ji tunda ba ta ga Umma ta ɗauki waya ta faɗa wa babban yaya ba. Da ƙyar ta samu ta shawo kan Umma ta yi amma tabbas jira take dadinsu ya dawo ta faɗa masa ya san irin matakin da zai ɗauka a kan Wahida. Ɗakinsu ta shiga ta fara cire yunifom ɗin jikinta wani zoben gold ta gani mai kyau a kusa da ƙasan gadonsu. Ta kalli Ihsan ta ce, na tsani mutum ya rasa abinsa. Na tsani mutum ya rasa abin sai ya ce ni ce na ɗaukar masa. Mutum ya zauna yana ta tsinuwa a kan zobe, irin haka ba shi da daɗi haba. Mutum ya dinga tsinewa kansa. Intisar ta ce, Ihsan, da ke take fa. Ihsan ta ce, Inti, waye ya faɗa miki ana kula mara hankali taɓaɓɓe? In ta ce haka ne kam, kika sani ko maganin haukar tata ne ya ƙare take so take so ki bata wani? Kallan sai ta ce ai mahaukaci. Shi ne ana masa magana yake kai duka, na haka sai ku bambance tsakanin ni da ku waye mahaukaci kuma ta babbe. Tana faɗa masa haka ta ɗawar towel a jikin ta sannan ta fara cire portrait ɗin gaban rigarta. Hannunta yana dungurar breast ɗinta ta ji zafi. Ƙaramin tsaki ta saki ta shige toilet ɗinsu ta danna makunnar ruwan zafi yana zuwa ta cire rigar sannan ta cire a hankali. Cikin ranta ta ce ba zan taɓa yafe ma ba. Da wannan ruwan ɗumin ta gasa jikinta sannan ta fito ta saka doguwar riga mara nauyi ba tare da ta maida bra ɗin ba. Ƙarfe uku da rabi a airport ta masa cikin aji yake cikin aji yake saukowa daga cikin jirgin yana gyara saman agogon hannunsa. Fuskarsa babu yabo babu fallasa, wayarsa ya tura cikin aljihun wandon jeans ɗinsa. Idan ba ka san shi ba ba za ka taɓa cewa yana jin Hausa ba. Yana gama sauka mutane suka ce salamu alaikum nan da nan samari suka cika a gabansa. Tafiya yake amma selfie wasu suke masa a haka dole sai da ya tsaya domin su gaisa amma sai daga kai yake yana so ya ango su Sa'id domin ya riga ya sanar da su zuwansa. Mutane kuwa ba su fasa yi masa godiya da kuma jinjina a kan taimakon da yake yi wa talakawa ba. Daga masu cewa Allah ya taimaki Big Brother, sai masu yi musu bidiyo tare da shi. Wata budurwa kyakkyawa 'yar gayu ta fatso ta ce, Yallaɓai, zan iya samun saka hannun sanayya? Murmushi ya mata dimples ɗinsa suka fito ba tare da ya mata magana ba ya karɓi takardar hannunta ya saka mata hannu. Bai ba ta iya takardar ba sai da ya haɗa mata da dala ɗari biyu, ai nan da nan aka ɗauki ihu ana ta masa kirari. Sai da ya yi kyautar kuɗaɗe a nan airport ɗin, sannan su Sa'ad suka hango shi. Suka ƙaraso suka janye shi mutane sai addu'a suke masa. Shi kam sai dai ya yi murmushi ya ce amin. Sa'id ne ya karɓi briefcase ɗin hannunsa ya ce sannu da zuwa babban yaya. Ya ce sannu Sa'id. Ka je da wannan kuɗin ka canza su zuwa naira please. Ya ce to babban yaya an gama. Sa'ad ya buɗe masa bayan motar ya shiga yana shiga ya limshe idanunsa tare da dafe kansa. Su Sa'ad da Sa'id suka shiga gaba suka tada motar sai hanyar gida. Suna hanya Sa'ad da ke direbur ya jiyo ya kalle shi ya murmushi tare da faɗinsa ni babban yaya gidanka za mu wuce ne ko kuma gida? Ba tare da ya buɗe limsassun idanunsa ba ya ce, No, mu wuce gida kawai, I want to see my mother. Babu wanda ya sake magana a cikinsu. Sai da suka ƙarasa gida sannan Sa'id ya fice daga motar ya shiga wata motar ya fita wajen canji. Babban yaya da Sa'ad kuma suka tsaya a gaisawa da ma'aikatan gida. Ƙarfe huɗu daidai gaba ɗayansu ‘yan matan su uku suna falo kowacce sanya cikin yunifom ɗin Islamiyya. mai launin light blue sun gama shiryawa Ihsan ce kawai bata saka hijab ba. Intisar ta dubi Wahida, Wahida don Allah ki ara mana ki ara mata hijab din. In ta gana ta ai inda ta gana ta ai ba za ta ce ki ara mata naki ba. Ya tsina fuska dai ta ce tab din Ai sai ku yi kuma. Ɗazu-ɗazun nan ta gama ce min marar hankali taɓaɓɓiya. Ta yaya za ta saka kayan taɓaɓɓiya? Ku, ni ba bari ku ji, ba ni da mutunci a kan kayana. Ta ja ana ɗin sosai sakamakon tozali da ta yi da shi a bakin ƙofa, yana ƙoƙarin shigowa falon nasu. Da yake ita ce take kallon bakin ƙofa su kuma ita suke kallo suna roƙar ta hijab. Lokaci ɗaya ta ji ta nemi nutsuwa da ta rasa ta ji kanta ya sara tun daga ta taron zuwa goshinta. Fuskar nan tasa a tamke ya haɗe gidan sama da ta ƙasa, shi kenan magana ta ƙare. Ta san yau ta kaɗe har ganyenta. ya ji labarin mai ta aikata. Lokaci ɗaya ta nutsu, cikin tsananin ladabi ta kalli sa ta ce ki ɗauki hijab ɗin na baki duka, kin ga wannan ɗayan ba shi da guga bari na ɗauke shi, ke kuma sai ki ɗauki gogaggen. Cikin falon ya ƙaraso, ƙamshin turarensa ne ya sa ‘yan biyu juyawa cikin sauri. Suna ganinsa suka juya suka kalli Wahida, sai yanzu suka gane abin da ya sa ta ba su aron hijab ɗin. Wajensa suka nufa cikin ladabi suka ce babban yaya sannu da zuwa. Hannunsa ya ɗaga musu kawai tare da zama a cikin kujerun da suka ƙawata falon nasu masu launin dark green. Cikin murna suka tafi ɗakin Umma suna ƙwala mata kira suna zuwa suka tarar tana toilet. Kallon ya yi wadda ta ƙame a wajen tun shigowarsa. Ya miƙe tsaye ba tare da ya kalli ta ba ce, to masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman